yau muna karkarar na huta karamar hukumar durum jihar zandar inda za mu ga mahimmancin yin garka a gida don samun abinci a kowane lokaci ba banki? ba banki? Eh? in fa'iza yana eh, gida to mu je gidan mu same shi ga eh. ai za mu same ni ma nan ko me yake ba su mu ga ko me yake ba yaran nan nashi salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum to malam gambo ya nake ganin ka anan haka me kake wannan wallahi wani aiki ne na lambu nake a gida to kuma bayan na kwari da kake can zargi yanzu nan ka komo a gida kake wani ai wannan aikin na kwari eh. ba karamin muhimmanci ba ne gare shi na san da wancan kuma nake wannan kwari a gida warai kwa wannan kwari na gida tare da taimakon mahaza ce muke yin shi wannan kwari na gida shi yasa kullum ina da wadatar abinci mai gina jiki ga iyalina ba gashi nan ba muna gani ga iyalinka kullum suna cikin ƙoshin lahiya wannan kwari na gida ina yin shi ne tare da taimakon mai ɗaki na aya kuna masu yauni ni nake yi amma ban ruwa mai ɗaki na ita ke kula da shi kinan saboda haka sai mu ya haɗin gwiwa da matanmu mu akan irin wannan ayakuna don mu samu wadatar abinci. Gaskiya wannan kwari yana da mahimmanci. Ai ban ma ƙare ba, ku zo ban gwada muku abin da shifka ciki. kun ga nan wannan shu ne na dasa wannan kuma albasa ce na dasa nan kuma ga karoti to gambo yanzu ya za a yi mu samu ma dalilin yin aikin nan na Garkar gida na za mu samu dalilin shi Yanzu wannan zan tura ku gurin malam salisu mai wayar da kai shi zai ba ku labarin yadda ake girka wannan garka to mun gode yanzu daga nan ma can za mu je wurin shi lokacin karamcin abinci mi mai gida yake iya yi a cikin hilin gidan shi don bunƙasa abinci mai lahiya don iyalinsa mai gida ya yi ma iyalinsa garka gida tare da taimakon matarsa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Malaisu, ku ne kuke ta yanzu? To sannunku da zuwa, sannunku da sannunku, sannunku. Malam Salisu daga gidan Malam Gambo muke. Muka ga garkar gida a wajen shi. Ko muka zo wajen ka domin ka wayar mana da kai mu ma muna so ne. Gaishe ka Malam Dahir na ji daɗin zawa da kuka ziyarce ni a matsayina na mai waye kai na yin noman lambu na gida. na ji daɗi yadda ya kamata zan kwatanta muku yadda ake yin noman kwari na gida a cikin gidanka za ka samu wuri ka keɓe don cikin lokacin da kamar yanzu lokaci ne na yanzu za ka keɓe wuri ka zuba mashi taki na gargajiya ku jiƙe shi don kun kan a zamanin yanzu na noman damana baya isar mu baya kama mun iyali he mun koma da noman lambu. mai wayar da kai bayan mun keɓe guri wani iri ne ya kamata mu tanada domin mu sa a wannan gurin. Muna iya sa shu, karoti, mm, tomat da zogale da sauransu wani su ne abinci masu gina jikin iyalinmu. Yawwa a wannan lokaci na sanyi wani iri ne ya kamata mu tanada. A wannan lokaci na sanyi kuna iya sa irin shu, karoti, da tumatir lokaci na zahi kuna yin shuka miyar kubewa dankali yakuwa da sauransu a lokacin damuna kuna shuka masara kankana gurji da zogale a kowane lokaci ana shuka ta ita don iyalinmu su samu abinci mai gina jiki dangantar da lokacin shekara ya zami mu san irin da ya kamata mu shuka a cikin garkar gida a nemi taimako wajen mai wayar da kai ko wajen makwabci da yake da garki gida a shuka iri a cikin garkin gida dangance da lokacin shekara mun gode mun godiya mun daɗin wannan al'amari eh, sai an yawa madalla alaikum amma alaikum salam mai gida sani da zuwa hannu Mai gida sani da zuwa sani. Yawa sande sande. Awa na zo ma daga gidan gamba nake. Na zo ma da wata shawara. Kin ga daga gidan gamba nake shine ya bani albasa da shu da karotin wannan ma kina ganin su. Duk wanga a cikin garkashi ta gida ya huddo ya bani su. Mai gida garkal gida. Kwarai kwa. A ta gida yanzu wanda ya baka. Kwarai kwa. Gaskiya mai gida wannan garka a same ta tana da muhimmanci a gida. yara suna buƙatar abincin garkal gida mai gida a sami garkal wannan ta gida garkal gida tana sa mu sami abinci ko kowane lokaci mai gina jiki mu bai yaran mu. me ya kamata uwaye su yi don kai yaransu su rami kuma da kauce ma rashin walwalar jikin yaransu kullum a ba yara abinci da ya fito daga garken gida a tabbatar da sun samu abinci mai launi daban-daban kuma mai gina jiki mai gida ya ne ka gani za mu tsara aikin nan na garkan gidan nan to uwar gida ya kamata mu haɗa kai mu haɗa kai amma mu raba aikin ayyukan na garkan bayan mun raba aikin mai gida kowa ya dinga yin nashi akai akai don samun isasshen amfanin garken gida me ya kamata mai gida da matarsa su yi miji da matarsa su tattauna don rabon aikin garken gida kowane ya yi rabon aikin da an ka bayar gaskiya ne uwar gida in mun yi haka za mu samu amfanin wannan garka ta gida ina kira ga 'yan uwana mu ringa yin garka ta gida domin mu samu abinci mai gina jiki ga yaranmu saboda abincin noma baya isar mu sai mun hada abincin noman da na garka don mu sami yara masu ƙoshin lahiya. 'yan uwana mata ya kamata mu samu haɗin kai da mazanmu wajen aiki da garka ta gida.